الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan uku shekara ta 1440 daidai hijiriya hijirar annan muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na talatin daidai a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi allah ya masa muna kan alkabiratu saniya wal ishirun babban zanibi da yake halakar da ɗan adam a duniya kafin lahira mai lamba 22 a cikin wannan littafi na alkabair wannan zanibi shine alhululu min alghanima alghululu min alghanima abin da ake nufi da alghulul a takaice shine mutum ya ɗauki kuɗi daga cikin baitul mali ba a raba ba kuɗin al'umma ɗaukan kuɗin mutane mutum ya amfani da shi ba a raba aka bashi shi kasansa ba wannan babban zunubi ne ko kuma a ba mutum amana ya riƙe wani abu na hakkin al'umma sai ya yi sama da faɗi yake cewa ko ƙasa da faɗi eh sama da faɗi ƙasa kuma da ƙunci ko cin kuɗin mutane cin dukiyar mutane cin hakkin al'umma ha'inci ne shi sa Allah tabaraka ta'ala ce inna Allah la yuhibbul kha'inin a cikin suratul anfal imam az-zahabi yace hiya wa hiya min baitul mali wa min az-zaka ana iya yin gululi daga baitul mali ko daga zakka kaji har zakka ana iya yi الله يشي إن الله لا يحب الخائنين وتعالى الله يشي وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة يغل يغل غل دك أبو نايكين في دوكا دوكيا دوكا دوكيا ta al'umma mutum ya amfani da ita Allah ya kiyaye bai dace ba ga annabi ya yi gululi bai kamaci annabi ba ba ɗabi'a ƙwarai ba ce sai ce kuma duk wanda ya ɗauki kayan mutane duk wanda ya gululi ya ɗauki kuɗin mutane ya saci kuɗin al'umma sai ya zo da wannan abin da ya ɗauka ɗin ranar tashi alƙiyama ko yana so ko baya so ko da daɗi ko ba daɗi don Allah ina so wana idan muna karanta wannan babin kada mu kai tunaninmu nesa da wancan jami'in gwamnati ne wancan basarake ne wancan kaza ne a mu sa lissafin a kan kanmu muƙaddara mu ne wani hakki na al'umma ya biyo ta hannunmu me hukuncinmu idan mun ɗauka wannan kaya ne wadda kai ma kana da rabo ta a ciki kudin gwamnati ne ana baka albashi amma ya biyo ta hannunka a yi wa mutane kaza sai kaɗi ba ba fa zuwa mutum ya yi fashi da makami ake magana ba nan a dama ce zai samu ya amfani da irin damar da Allah ya ba shi ga wani hadisi nan mai ban tsoro kwarai da gaske karatun namu gaba ɗaya na yau mai kashe zuciya ne da kashe jiki saboda yana bayani ne akan makoma ta ɗan adam da kiyamarsa yayin da ya aikata wani mummunan aiki cikin abin da za a ambata imam muslim ya fi da hadisi a cikin sayinsa da imam muhammad da imam bukhari duka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه لها سغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله لا أملك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته الصامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada kiyama ta zo in tarar da wani a cikinku labarin kiyama ya zo ranar tashin alkiyama yana dakon ko yana goye da raƙumi subhanallah raƙumin nan yana kuka shine lahu rugha kukan raƙumi shine ruga a larabci don ba gane karatun ba akwai wanda zai zo ranar tashi al'iyama ka ga yana goye da raƙumi ka duba girman raƙumi raƙumi yana kuka yana kuka shi wannan mutum yana ya manzan Allah ka taimaka min ka kubutar da ni daga wannan mummunan hali da nake ciki sai annabi ya ce da shi la amliku kulaka min Allah shay'an ban mallaki komai ba bazan iya ma komai ba a wajen Allah qad ablaghtuka na riga na isan maka da sakon Allah a kanka an gama da shi ya ce ga wani kuma zai zo ranar tashi alkiyama ala raqabati farasun lahu hamhama yana goye da doki yana haniniya na kukan doki shine hamhama hamhamatun kukan doki amma abin mamaki mutum yana goye da doki wannan lamari babban abu ne ƙwarai kuwa zai ce ya rasulallahi a gisni ina neman tallafi da agaji shi ne a gisni ka taimaka min ka kubutar da ni ighatha manzo Allah zai ce da shi la amliku laka min Allah shay'an qad ablagtuka ni ba zan iya maka komai ba kuma ban mallaki komai ba da zan iya ma a wajen Allah ni fa na riga na maka waji wannan wa'azin da ake gaya maka yanzu shine kwarai kuwa ba ya gaya maka ba ba an karantar da kai ba ba an ce makar kai ba ba ka da wani uzuri da za ka ce ai ba ka zuwa makaranta ko kai ba mai sauraron wa'azi ba ne ya laifi ga wanda baya zuwa makaranta baya sauraron wa'azi na ma ya ji ma yaya aka yi me aka yi Allah ya gyara masa ko annabi ya gyara masa ɗabi'arsa ya ji uyo يجيء ya mace ala رقبته sha laha ثغاء wani kuma zai zo ranar tashi alkiyama yana goye da akuya tana kukan awaki shine suga zai ce ya manzan Allah ka taimaka mun zai ce a la amliku laka min Allah shay'an qad ablagtuka na riga na isan maka da sako la alfayanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabati nafsun laha siyaha sai ga wani kuma ya zo ranar tashi alkiyama yana goye da mutum yana kuka zai ce ya ubangiji ya rasulullah ka taimaka mu kaji ina shehinka yana ina ina waliyinka ina wanda kake ce masa Allah ne yana ina ina wanda kake liƙa hotunansa ina wanda in za ka faɗi kake kiran sunansa ina wanda suka ce maka zai cece ka ka je ka yi abin da ka ga dama zai cece ka yana yana to annabi ma kansa ake tambayarsa yana cewa ni ba zan iya maka komai ba yau a kiyama a wajen Allah wani annabi ne fa mutane ku daina yaudara kanku ku daina bari ana zuba kawo kanku a cikin tukwane a hana ku wayewa hana ku tunani da gangansa hana ku gane addini ba wani wanda ya isa ya tsaya maka wai a kiyama ya ce wai ka je kai abin da ka ga dama wai a wajen Allah ya isa ya maka wallahi bai isa ba فلنسألن الذين wala إليهم ولنسألن mursalin. Allah ya ce waɗanda aka aiko musu da manzanni wallahi sai mun tambaye su kuma su ma kansu manzannin ba za mu kyale su sai mun tambaye su annabi yake cewa na fatima ya ce ya fatima ya binta rasulillah ya ke yar annabi ya ce ki roƙe ni ki tambaye ni duk abin da ke so daga cikin dukiya a duniya in ina da shi zan baki amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a idan Allah ya tada alkiyama ba zan iya wadatar da ke da komai ba za ka tsaya ka yi sallah ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi zikiri ka yi ibada ka yi wa kanka tanadin abin da zai kubutar da kai ka yi shi ya fi maka alheri a karamakallah wallahi duk wanda ya da aka rataya masa ikama wato ƙiyamarsa a wuyan wani ya shiga uku ga sunan suna halakar da mutane mutum zai faɗi sai a ce a kira sunan wani in ya shiga musiba kira sunan wa wane kira sunan wane ne ina yake shehu ina so a gaya mu yau yana ina wannan shehu yana ina ina shehu nan da kuke ce musu alloli ne ma sun ma wuce matsayin annabi ma alloli kuke ce musu suna ina ba sa nan sun yau dare ku ne to in annabi zai ce wa wani ni ba zan iya ma wani ba to ya wani zai zo ya dare ka zai ce ya rasu la'a ya gazni fa aqulu la amliku min Allah shay'an qad ablaghtuk ya sake cewa la alfayanna ahadukum yawm al-qiyamati ala raqabatihi riqa takhfiq فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ونكم دا كدي زيزو ورأي لغسكي kudi na mutane da ya ɗiba ana jin ƙararsu wani da sutura zai zo da ya ɗiba ta mutane zai ce yana baka ka taimaka min annabi zai ce ba abin da zan iya maka yau na riga na maka wazi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi yana nan a cikin sai muslim قوله على رقبته رقاء تخفق ثياب شيني رقاء زيدوا للسترة وعلى رقبته صامت ونزيدوا da kuɗi da ya ɗiba na mutane ya ce alara ƙabace riƙa'un takfik ai siyabun wa kaya qawluhu ala raqabatihi samit ay min zahabin aw fidda zinari ko azurfa kudin wannan lokaci ومن أخذ شيئا من هذه الأنواع المذكورة من الغنيمة قبل أن أن تقسم بين الناس duk wanda ya ɗauki wani ɗaya daga cikin wannan abubuwan da aka ambata kafin a raba tsakanin mutane ya zari ya ɗauka bainal ganimi. aw min baitil mali ko ya je ya ɗauki kuɗi a lalitar gwamnati baitul mal ko foreign reserve ko lalitar gwamnati ko akawunin gwamnati bi gairi izinin imam ba tare da izinin imam ba ko auminar zakatin lati tujma'u lil fuqara'i ko daga cikin zakkar da ake tarawa fakirai ja mace qiyamati hamiluhu ala raqabatihi to wallahi zai zo ran tashin alƙiyama yana goye da wannan abun a gadon bayansa a kafadarsa kamar yadda Allah ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama ina maimaita muku duk wanda ya ɗauki kayan wani astagfirullah ku ce astagfirullah wa tubu ilai duk wanda ya ɗauki kayan wani duk wanda ya ɗauki hakkin wani wallahi sai ya zo da wannan abin ran tashi alƙiyama sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallama ko annabi salati sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya ya gaya mana gaskiya duk yadda za ka yi a rayuwarka ka yi ƙoƙari kada ka shiga hakkin wani ku daga Allahumma ya Allah Allah muna roƙonka da kyawawan sunannakinka da in an roƙe ka kake amsawa ka raba mu da kwaɗayin kayan wani ka cire mana a zuciyarmu sha'awar kayan wani ko kayan wasu ko dukiyar wasu ko dukiyar al'umma Allah ka raba mu da wannan Allah ka raba mu da sata Allah ka raba mu da fashi Allah ka raba mu da zamba cikin aminci Allah ka raba mu da cin hanci ya ubangiji ka taimake mu kada ka ɗauki ranmu da hakkin wani a kanmu idan kuma ka ɗauki ranmu da hakkin wani a kanmu Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka biya mana a cikin taskar dukiyarka ya Allah kada ka sa hakkin wani ya zama shi ne sababin shigar mu wuta Allah karba mana wala in ina karanta wannan hadisin kullum wato ina tuna yadda muke rayuwa yadda Allah ya jarrabe mu da san handama da sha'awar cutar 'yan uwanmu wala yana firgita ne kwarai ji nake nan kamar ban da lafiya wallahi ina tuna al'ummata yanzu mutum uku hudu biyar shida za su zauna a nan ɗaya ya tafi ya bar wayarsa wannan ya dan daga kamar zai kama ruwa ya je dawo in ba sabon in ya dawo ba zai same ta ba alaisa zalika kadhalik masallaci ma za ka zo sallah ka zo sallar juma'a za ka je ka jaddada azara ka cire hularka ka ɗauki wayarka ka saka a haka ka ajiye ka je ka yi alwala ka dawo lillahi azimu in ka ci sa'a ka samu hular amma wayar ba ta nan wani yawai yana son ta ya fi ka son ta kasuwa za ka shiga kasuwa kasuwa za ka shiga za ka je ka cefe ne ko wani abu wani bin ka yake yi yana gogan aljihunka ya zare wayar ta take aljihunka watakila ba ta bi dubu biyu da ɗari biyar ba ya jawo kansa bala'in da zai shiga cikin wutar jahannama mashin za ka hau ka manta kayanka sai yana murna cika yau ya yi tsintuwa wani ya shiga ban ɗaki da gajeren wandonsa da 'yan kuɗinsa ya yi wanka ya manta ya yafo tawul ɗinsa sai ɗan gajeren wannan wani ya shiga kama ruwa yana zuwa kama ruwan da bai yi ba kenan ya naɗe wannan ya fito kawai ya yi gaba ba ga shi yanzu masallaci kuka zo karatu ba duk ba ga takalman ku anan ba me yasa kuka ajiye su a cikin nan tambayar ku ne ke me yasa kuka ajiye su anan saboda wani dan uwanka da ya zo sallah irinka watakila ya fi ka doguwar sujada in ya daga sai ya dauke ya tafi da shi ɗazu dinnan muna karatu tun daga azhar har zuwa al'asar wani dan uwa cikin ɗalibai mu ya muni a cikin masallacin an yi da sallah da dan takalmin sa ango ne bai dade da yin aure ba dan sa ya yi dan sa ya dan sako sa ya dauko shi bai bai bashi a waje ba ya shigo da shi har cikin irin akwakun masallacin nan irin akwatin nan ya sa shi ana idan da sallah la'asa assalamu alaikum rahmatullahi assalamu alaikum kowa yana daukan takalminsa yana zuwa yana leƙa sai ya game sai ga babu na gan shi da safa yana tafiya na ce ya aka yi ya ce malam sun ɗauke shi takalmi na wani fa da yake sawa wai kana sha'awar ka ɗauke shi me da shi nawa za ka sayar da shi ɗazun nan ɗin kuma duk shi ma dai a yau ɗin muka kama wani shi ma ba lasa sallif ɗin nan an yi karatu ba an tashi tun da safe ake karatu shi kuma zuwa yake zama a cikin ɗalibai wanda ya zo da ɗan kekensa ya ga ɗan kyau ya sace shi ya faki idan mutane sulale ya je jawo keke zai tafi da shi ba nasa ba haka kama shi musulmi ne tare da shi aka yi sallah a masallaci ban sani ba menene ake da garanti cewa an aje ba a dauka in ba ku wani labari amma kada ku yi dariya kada wanda ya dariya wani balarabe ne aka gayyato shi daga saudiya ya zo ya yi karatu a wani masallaci ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu malam ya sa mutane kuka a masallacin nan aka yi ta kuka ƙalla kaga wanda bai kuka ba <laughs> ana ta kuka shi ma yana ta kuka imani malam fal aka idan da sallah za a tafi ɗan balarabe kan yazo yana laluwa takalminsa sai ya ga babu yace subhanallah yace man saraka ni'al waye ya ɗaya takalman nan yace ɗazun nan fa duk kuka ake a masallacin nan sai ka kasa gane waye naka waye ba naka ba waye mai tsoron Allah waye ba ya tsoron Allah hakaram kallahu yau falala cewa ta kai wallahi a cikin gidajen mu ba mu da aminci a cikin gidanka baka isa ka bar abu ga lalaba ka za ka iya zuwa ka zo baka same shi ba ban sani ba abin da nake faɗa ana fahimta na haka abin yake to ku rinka cino da wannan ayar wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al duk wanda ya dauki kayan wani wallahi sai ya zo da shi al ka ci da yawa ko kaɗan ustaz ba na ma magana fa wanda suke ofisoshi na gwamnati wanda dukiyar al'umma take gittawa ta teburinsu wanda suka mayar da dukiyar ta al'umma su ce a ciki za su ci su sha su gina gidaje su sayi motoci su je maka su je dubai su je amerika su je ta abin da za su yi tura yayan su karatu kasashen waje su yi abin da duk za su yi wannan ba shi nake ma magana ba tukunna daga ƙasa na faro idan ka shiga nan babin kuma ya yau yanzu idan mutum ya zo yana aiki a gwamnati yana samun kuɗi ko fa shugaban ƙasa an san albashinsa gwamna an san albashinsa amma za ka ga mutum bai kai ya kawo ba yana fantama kuɗi yana mu'amala da kuɗi manyan kuɗi sai a zo ana cika aiwa ne yana samun albarkacin ofis ai wai albarkar ofis a haka aka bautar da 'ya'yanmu suke karatu a makarantun boko su gama su shiga irin waɗannan ofisoshin yadda iyayen suka yi sata sun masu zama ɓarayi ƙazamai a hakan ne mutum zai buɗe baki yana zage-zage mu wallahi ƙasar nan muna cikin tsanani mu yunwa ta dame mu kaza dame alhali yana daga cikin waɗanda suka sace dukiyar ƙasar asibiti fa gwamnati za ta kai magani wallahi tallahi sai a ce fanar da shi a tura shi kasuwa waɗanda suke kula da gidan magani na asibitoci suna da alaka da manya-manyan 'yan kasuwa dilolin magani so da gwamnati ta kawo maganin sai a tura musu a kai musu maiduguri muka je wurin gudun hijira kai musu taimako haka kai musu wurare haka ce gashi na ana samun ƙungiyoyi daga kasashen waje da gida da waje suna kawo taimako amma akwai tsayayyun mutane sanannu wanda idan an kawo taimakon 'yan gudun hijiran da aka kakkashe matansu aka kakkashe mazajensu aka kakkashe iyayensu a daji suke zaune a ƙarƙashin kara a ƙasa ba rijiya ba toilet ba komai wallahi idan an nan kayan wani kuma sai ya shefanar da kayan ya juyar da tirololin kayan sai a je ana sai da kayan a kasuwannin cikin garin maiduguri balma akwai sanannen wuri da ake sayar da kayan 'yan gudun hijira duka wannan fa dan uwanka ne mai sallah shi yake yin wannan abu ku zo mu tafi wali ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam addul khaita wal mikhyata wa iyakum wal gulul فإنه عار على صاحبه يوم القيامة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل ابن اللتبية على الصدقة وقدم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال والله لا يأخذ أحدكم أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله فلا أعرف رجل رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر كوشاة تيعر ثم رفع يده صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هل بلغت daidai da allura daidai da zare daidai da allura daidai da zare in ka ɗauka sai ka dawo da shi sai ka kawo shi karka ɗauka ko wani abin da Allah zai ɗaga ma kafa a kai ya ce wannan a aibe kai ya kawo ba a kyale astaghfirullah wa atubu ilai Allah ka yafe mana shi sa wannan addu'ar da na yi mana a farko ɗin yana da kyau mu rinka yin ta idan ka yi sujjada ka rinka roƙon Allah ya cire maka sha'awar Allah ya cire maka sha'awar hakki ko dukiya ta wani don in an sa maka kwaɗayin kayan wani shine ma za ka yi sha'awar ya zo gindayawa ka ɗauka manzo Allah ya ce ku daina yin gululi ku daina daukan kayan mutane aibu ne a gare ku arun akan ma'abucin wannan ɗabi'a din ranar tashi alƙiyama annabi yana cewa lokacin da ya naɗa wani mutum ana ce da shi ibnu lutubayya ibnu al-lutubayya akan karban zakka bari ku ji wani hadisi mai ban mamaki ibn al ya dawo annabi ya turo shi ya je karbo zakka da ya dawo sai ya dawo da kaya kala biyu da ya zo sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadali ko hadalakum wannan shine naku uhdi ya ilayya wannan kuma bani shi aka yi kyauta mai karban zakka ne fa an bashi na zakka sannan an ɗan ɗakura masa wani abu albarkacin ofishin karban zakka kenan ba wai fa na zakkan ya ɗauka ba na zakan gashi ya kawo shi cikakke wannan kuma masu ba da zakan ne suke mai ihsani ba haka muke cewa ba muna son ihsani muna son ihsani ko annabi ya ga an kawo kaya kala biyu wannan naku ne wannan nawa ne bai yi wata magana ba sai hau kan mumbari sa'idan النبي sallallahu alaihi wasallam al المنبر wanda Allah ya hau kan mumbari sai wa'azi ya gode wa Allah ya yabi Allah har ya ce wallahi wallahi na rantse muku da Allah daidai ke da wa'aimullah لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه استغفر الله أستغفر wa وأتوب إليه wa wallahi duk wanda ya ɗauki wani abu a cikinku ba tare da hakkin abin ba ba tare da cancanta ba illa ja a yau yawmal qiyamati yahmiluhu face wallahi sai ya zo ranar tashi alƙiyama yana ɗauke da wannan abin ko wannan abin ne ka ɗauka ba tare da haƙƙi ba ka cinye za ka gama amfani da ita shekaru talatin arba'in kamanta sai ranar da ka mutu in Allah ta da kiyama za ka tashi hankali daidai da wannan takardar in ba naka bane ka je ka ɗauka ko wallahi sai ka zo da ita ran tashi alkiyama ina yaran 'yan kasuwa ina da mai gidana na muna kasuwa an baka dukiya an baka arziki kana gadin shago kana kaza ina yan finci ne za ka zo da shi yaran tashi kyamu kana goye da shi goyo ba mace ba amma wallahi da goyo za ka zo waye kafa za ka je alwala ka jefar da ita a wajen alwala ka buga ta wani ɗin ya ɗauka ka ce malam dan allah waya ta ce na jefar ka ce maka zai ce bara a bayar ba akwai kiyama sai ce mu hada kiyamar don Allah ka cire mun sim card ɗin ka ajiye mun shi a wuri kaza ba za a cire ba an cinye ta kuma da wayar ka ne kuke magana da shi ba mamaki ma yana bayan katangancan babu tsoron Allah babu dama yanzu ka jefar da wani abu mai muhimmanci kawai kenan sai dai ka haƙuri zai iya Allah jarabe ka aljihun wa kama ta kyau kana da wayarka mai kyau kana sawa ta sulale ta faɗi wani yana bayan ka yana gani yanzu ka san lokaci ne na chatin chatin ana yi ana mutum yana tafiya yana chatin akwai wanda za su zo a kan mashin kana da kira ita sai fizge ta sai wuce wani ba Allah yana ban labari ya ce a manyan manyan titunan nan yana cikin motarsa ya ga ikon Allah da wayoyinsa a nan gurin a nan gefe na gefen direba kujerar mai zaman banza ya zo danja sai wani ya zo ta nan gefe haka ta nan gefe bangaren direba sai ce alaji ka fai fanco fa ce a ah, subhanallah fanco kuma mana kaga da ya juya kan nan ashe akwai wani ta nan gefen sai ya zira hannu sai ya ɗebe wayoyin yana liƙawa sai gaba fancin yi ba shi kuma wancan ya yi gaba kawai ya tafi can yana gani ya tafi wannan kuma wanda ya ɗauka ya yi baya yana tafiya yana tafiya yana duba wayar sai gaba babu a cikin motarsa aka sa hannu aka ɗauki ina jin ko ba san waɗannan hadisan ba ne ko ba a gaya musu ba kisa ɗaya daga cikin illolin a raba mutum alaƙarsa da addini da malamai da sauraron ilimi to an gama da kai manzo Allah yake cewa kada in haɗu da wani kada in ga wani in gane shi a cikinku ya zo ranar tashi alƙiyama yana dakon raƙumi yana kuka ko bujimi yana kuka ko akuya tana kuka shatun tayar bakaratun laha kuwa ba'irun lahu ruga kar haka ta faru fa ya daga hannunsa ya ce ya ubangiji Allah mun fashar ka shaida hal ballaghtu na isar musu da sako ka isar وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أبو هريرة من فتتار من ذن الله زوا يكن خيبر ففتح علينا أكيمنا بودي فلم نغنم ذهبا ولا ولا آه نغنم ذهبا ولا ورق ورقا غنمنا المتاع بمسامو ganimar zinari ko kuɗi ba amma mun samu abinci wasiyab الطعام والثياب abinci da sutura sun man talabna ilal wadi kula da hadisin nan muka tafi wani kwari yani wadil qura wani kwari da ake ci da shi wadil qura wa ma'a a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdun rajulun min bani juzam annabi ya je da wani bawa wani mutum ne ya ba shi shi kyauta daga cikin kabilar bani juzam sunan wannan bawan na annabi bawan annabi ne wannan bawa abd a gidan annabi yake mai wa annabi hidima ne malam karewa shi yake dora annabi sirri ya sauke sunan sarifa'a ibn yazid min bani abdabib rifa'a ibn yazid sunansa falamma nazalna alwadi muna sauka wannan kwari Kama عبد رسول alaihi wasallam rahlahu sai wannan bawa na annabi sai ya tashi yana sauke masa sirri farumiya bi sahamin fakana fihi hatfuhu sai aka harbe shi da wata kibiya wannan ita ce dalilin mutuwarsa shine hatfuhu فقلنا هنيئا له بشهادة يا رسول الله هنيئا له بشهادة يا رسول الله kai wannan bawa ya ji daɗi muna masa murna ya yi shahada ya manzo Allah ya yi shahada sai manzo Allah ce kalla ba haka ba ne bai shahada ba wallazi nafsi biyadihi inna shamlata lataltahibu alaihi naran akhadha min alghanaimi lam tusibha almaqasim rigar da ya ɗauka da aka je yaƙi ya zare wata riga ya ɓoye ya ɗauke ta ga ta nan Allah ya nuna mun tana ta ƙona shi a wutar jahannama saboda ya ɗauke ta ba a raba ba bawan gidan annabi ne ya je yaƙi ba a ɗaga mai ƙafa ba dan shi yake wa annabi hidima ba a kyale shi ba ba ku gane ba ko bawa ne yana yi wa manzo Allah hidima shi yaƙi aka je da shi ashe ya ga wani kaya riga kwaya ɗaya riga sai ya zare ta watakila ta mai kyau ne sai ya ɓoye ta ba a zo rabiya ba sai ya ɗauka sai ya ɓoye ta bai san zai mutu ba yana cikin yi wa annabi hidima wa dabbarsa aka harbo kibi a mala sai a kashe shi ya mutu da kayan wani a hannunsa ana murna ya yi shada ya shada annabi ce ina bai shada ba yana wuta ma nan wa ina ilai yanzu da Allah kana sha'awun kawo wani yanzu bayan wannan hadisin za ka yi sha'awan ka ɗauki kayan mutane ina waɗanda ake ba su take su raba wa mutane su sace su ɗebe su ɗauke ina waɗanda ake ba su kayan al'umma su kassame su su cinye su ina waɗanda suke ba wa mutane albashi albashi suke ba mutane amma sai sun ciran kuɗin mutane haka ne? wani fa wallahi malam da haka yake gina gida da haka yake sayan motoci da haka yake aurar da 'ya'yansa da haka yake saka rigar da yake zuwa masallaci da haka yake da haka yake da haka yake yanzu za ka iya cin kayan wani ka yi bacci ka rayu ba gwanda ka je ka kasa yalan bello kana jiran a zo a siya ba ba kwanda ka je ka nemi gatari kana fuskare a biya ka ba kai wannan magana ta girgiza sahabbai fa fazi an nasu waje a rajulin bi shirakin aw shirakain mutane suka firgita sai ga wani mutum ya taho da igiyar takalmi daya ashe igiyar takalmi ne ya gani ya dan dauka daina jin wannan hadisin sai ya ce ga tana dawo da ita sai wani shi ma ya zo da kwaya biyu sai manzo Allah ce shirakun au shirakayni min nar wannan mutumin da ya zo sai ya kawo sai ce ya manzo Allah ni da aka je yakin Khaibar din nan ne na dauka gaskiya ba a raba ba na dauka gashi na dawo da shi annabi ya ce tab igiya daya ko igiya biyu ta wuta da kacin ne ta da kaci wuta muttafaqun alaihi hadisin bukhari da muslim ga wannan ka je ka raba musu sai je ya kwashe ya ci ya cinye ya yi amfani da shi shi ya raba musu kai kake kula da akawu ne kai ko kashiya ne kai akwai waɗanda za a ga ma'aikata ne na gwamnati ko a lokal gaman kowane abu musamman lokacin da ake ba mutane kuɗi a hannu malam mutum ɗan ƙaramin ofis ne duka albashinsa bai wuce kaza ba amma wallahi in ka ga mota zindime miyar motar da yake hawa har ka yake da kuɗi sosai yana saka riguna malam na tashi hankali da kuɗin mutane wani ya rubuta takarda yana fatawa wata rana ya ce wallahi shi albashinsa bai wuce dubu sha biyar dubu sha bakwai ba a ofisinsu amma duk watan duniya in bai kashe kuɗi ba yana yin harka wannan harkar iyali da cefane fa na kashe kuɗi ya ce baya kashe ƙasa da kuɗi dubu ɗari da hamsin amma albashinsa ba dubu sha bakwai ne me ya faru ƙaramin ofis ne da shi amma kuma takaddun mutane ta ofishinsa suke bi kafin su je wajen ogansa abin da yake yi duk takarda idan ta zo ta harkar kuɗi ne dama sai ya ɓoye ta sai a neme ta a rasa ya haɗa baki da masinjoji sai ka zo ka bi shi to kai ma ka san me yake faruwa a ƙasar nan na bata lokaci ka zo jiya ka zo abin nan ka abin nan abin nan ka yi bayani kawai za a same ta wallahi malam yanzu ba akwai mutanen da zuwa suke yi suna nan suna aiki a ma'aikatar ƙasa suna sace satifiket da fayil-fayil na mutane ko ka tura neman wani abu a ofishin gwamnati ko gwamna ko wani makamancin wannan ko wani kwamishina masinja masinja dan aiki ya iya ana bar masa makullin ofis kowa ya tashi ya shiga cikin durowa ya buɗe ta ya saci fayil ya haɗa baki da mai gidansu je su ɓoye fayil ɗin a nemi shi sama da kasa a ministry guda a nemi wannan fayil ɗin a rasa sai an samu masinja wani wane da mai gidansu an an ba su kuɗi za su fito da fayil ɗin pension sai yake nema daga ratutinta takardar tana tafiya tana tafiya za a je a sa mata hannu sai wani ya je ya rike ta yau malam akwai lalacewa wanda ya wuce malam gwamna fa gwamna guda gwamna zai baka aikin kwangila kwangilar ka naira miliyan ɗari ne da hamsin ƙarar zai kira ka ku zauna da kai da shi za ku yi magana zai ce to in kana son a sake ma kuɗinka za a baka saba'in da biyar ka haƙura da sauran ciniki za ku yi in ta ƙure maka a ce ya baka ɗari shi ya riƙe hamsin wallahi akwai gwamnoni a ƙasar nan wallahi da suke wannan abu tsoro ake ji kuɗinka ya bi ta ofishinsa gwamna fa da sunan gwamna kuɗi kudi ana neman kuɗi wai a rayu da kuɗi kuma Allah ya ba su kuɗin amma ba su da albarka ka je ka tambayi 'yan kwangila su zo in an isa a zo a yi program da 'yan kwangila su yi bayanin yaya ake ba su kuɗinsu na kwangila su za ka yi ta dubu ɗari biyar ɗari uku za a baka ranka ne ba komai ku daina zagin su sun yi kwangila ba su yi mai kyau ba sun muku hanya ba su yi mai kyau ba kuna zagin su ko kuna zagin su to an rubuta an sanar wannan hanyar an yi ta a naira biliyan ɗaya amma wallahi tallahi karka tona abin da ya shiga hannun ɗan kwangilan bai wuce naira miliyan ɗari shida da kaza ba ko ɗari biyar ba raba daidai suke yi da manyan to zai je yi maka aikin biliyan ɗaya ne shi ma zuwa zai ya je hanyar ɗari da hamsin ko ta ɗari biyu ko in ya yi ƙoƙari ya yi ta ɗari uku ɗari uku ribarsa can an cuce shi ma nan ya cuce ku shi yasa da hanyar kana zuwa kana binta gada ne kana zuwa kana binta shikenan yanzu ba ga gadoji a garin nan ba gada nawa ta ci mutane a garin nan wannan gadojin da ake ruwan ogas ɗin nan guda nawa ya toshe saboda mummunan aiki da aka yi ko ka gada da na barewa barewa barewa duka duka ko shekara ɗaya ba ta yi ba akwai hanyoyi a garin nan da an yi su akan biliyoyin kuɗi amma shekara ɗaya ba su yi ba shekara ɗaya ba su yi ba duk sun faffashe za ka zagi ɗan kwangila kwarai da gaske na'am za a zage shi amma ya kamata a tambaye shi ma me aka ba shi wayin bera yana da sata bera ne aka ce barawo ne sai aka cika amma daddawa ma akwai wari shi kuma tsaye in inda ya ji warin daddawa sai ya zo sai ya zo ya satar in ba a so ya zai sata me yasa aka kawo daddawar aka ajiye ta wannan shine abin da ake ce da shi corruption to irin waɗannan abubuwan ne da ake yi na lalacewa cin hanci da rashawa da ake kokarin a kawar da shi a ƙasar nan wasu kuma tsinannu suna nan su kuma su suke su mai da mutane baya dole a dawo a ci gaba da wannan cin hancin da rashawa ‘ya'yanmu ba sa iya shiga jami'a ba ma iya kwanciya a asibiti na ƙasarmu ba ma iya samun karatu ba ma iya samun tsaro ba ma iya samun kaza saboda corruption ya shiga cikin komai mutane sun ƙi rayu da albashinsu da aka ba su na ƙa'ida to wannan kokarin kore wannan corruption ɗin da ake yi shine wasu kuma ba su yadda ba suna so su canja canja su mai da mutane baya mu ko ba komai billahi azimu tatsa barayin nan da aka yi da aka takure su aka hana su su saci kuɗin nan wallahi an yi aiki wallahi wani dan wake ga mai ce a nan nan abuja ya ce akwai makarantun da miliyoyin kuɗi ake biya yanzu duk an rufe su saboda ba zai yi ba da ana ɗiban kuɗin banza ana biya yanzu babu kowace ma'aikata yanzu ana taɓa kuɗi daidai gwargwado akwai yadda za a gane kuɗin sun tafi sai dai abu ta wata hanyar asata to wannan ne ba a so su sace mana kuɗi su je dubai su sayi gidajen da sai su shekara hudu biyar shida ba su je suka kwanta a gidan ba su sace mana kuɗi su je saudiya sai gidaje su sace mana kuɗi su je america sai gidaje su sace mana kuɗi su je kaza su yi kaza wani ya ce wallahi tallahi ya je wata unguwa a dubai wasu manya-manyan kasuwanni wasu mall-mall irin katin gidaje da ake sai da kayayyaki wala aka irga mai bila adadin duk aka ce mai na wasu 'yan najeriya ne ya ɗiba ya sata ya sata ya sata ya sata ya yi gidan zama ya sata ya ji ya sai kasuwa guda duka tasa ce amma a ƙauyensu ko gidan kafinta guda ɗaya babu da za a koya wa yaro koyan aikin kafinta ko shago ɗaya bai buɗe ba a garinsu kullum fasfonsa da biza da da sun ji biri-biri ƙasar sai tafiya je kwanta da kuɗin ku wannan abun shine muke so a yaƙa a najeriya ba ma son su ba mu yadda da shi ba kwanan nan kwanan nan a ingila ne ko amerika jiya shekaran jiya billahi azimu ina gaya muku gwamna ne guda aka tsige shi ka san aka mai suka cire shi cin hanci ne aka samu yayi duka bai wuce kwana biyu ba yana nan a cnn ana ta sawa gwamna ne sun cire shi kat ba ma tsige shi ba yanzu haka yana kurkuku a yanzu haka wani dan kudi ne bai kai ya kawo ba aka duba a bincike aka tarar da ya karbi cin hanci yanzu an cire shi kuma yana kurkuku amma fa mun tashi zagi sai mu zage su mu ce arna ne ba su aiki da qur'ani ba su aiki da hadisi to ku ga masu aiki da qur'anin da hadisin ko mu ba ya ƙura'an da hadisin an ci ba mu mun ce musulmi ba ne ba ko ba ka ba ne ba ku daina ƙarya ku daina ƙarya ku yi shiru idan kun san ba za ku yi ba ku yi shiru da dama dama ma an arne ba wanda ba musulmi ba aka same shi da irin kazanta ko nawa amma abun kunya mutum musulmin da yake tuciyar musulunci a same ka mugun kazami kana sallah kana kaza amma kazami ne kazantaccen mutum ittaqillah abun tozarta abun kunyata sallarka ba ta hana ka cin amana ba azuminka bai hana ka kai hudari mutum ba muna rayuwa a junanmu ba mu da garanti ban yadda da kai ba baka yadda da ni ba saboda ba mu da amana amma su cin arna ne suna da amana shi yasa kasarsu in ka ganta tas za ka ganta kamar ba a duniya ba komai daidai ba hotonsu ake aiko mana muna gani ba ba gine-ginensu ake nuna mana muna gani ba me yasa suke jin daɗi sun riƙe gaskiya ko da ba sa sallah amma sun riƙe gaskiya kai kuma ka ce kana sallah amma ɓarawo ne kai mutumin banza mara kirki ka fake da sallar amma ɓarawo ne kai tun daga masallacin unguwar ku barawo ne kai tun daga motocin unguwar ku kana ballewa kana sata rediyon mota an yi magana ku ne musulmun ainihin islam a suna wallahi malam kana da garanci sai ka tafi daga nan har amerika ka shiga ka dawo duk inda za ka je akan ka'ida za ka tafi za a tsare ma mutuncin ka da ka baka da haufi wani ba zai cuce ka ba wallahi amma wallahi baka isa ka shigo nan Najeriya ka ce za ka yi wannan ai kaga arna ne waɗancan america Ingila ina ne duk da ake faɗa su ba a samu mutum da rashin gaskiya fa wani aibu ne fa ka kula da hakkin dan adam amma fa ba sa sallah amma fa ba musulunci suke yi ba amma suna da hakkin dan adam mu yanzu din muna sallar muna musuluncin asibitocin mu ga sunan ba magani mutum ɗaya sai ya sace kuɗin da jiha guda za ta shekara ashirin tana ci ko ba haka bane da akwai shiru kuma cikin mana mutum ɗaya ya sace kuɗin da jiha guda sai ta shekara talatin tana amfanuwa da shi wani ɗalibi na yana gaya ma a ingila yana karatu yana digiri yana masters da iyalinsa ya je sai ya buga waya ya yi bukin asibiti yaronsa bayan lafiya yana mura to da musu haka zaka buga kana buga lambar gidanka zai bayyana da waye waye ɗinka da komai sai ma bukin shikenan haka lokacin da aka yi bukin din an zo za a tafi asibitin sai ga yaron ya warke sai ce kai shikenan ma kawai ba sai na je ba billahi azimu malam bayan wannan lokacin da yan awanni sai ga motocin yan sanda da jami'an tsaro ana tafi ana jiniya an zo ana duba hawa na nawa yake ya ce ya leko ta windo ya ga ya ce ya aka yi a shi za a zo a kama ya ce haka suka zo suka ce ya aka yi kayi bukin ɗanka za kawo shi asibiti ba kawo shi ba ya za ka bar mutum yana cikin ciwo ya ce i'm very sorry ya warke ne suka ce no no no no sai ka kai shi likita ya duba shi amma fa ba sa sallah ko kafirai ne sun riƙe adalci shi sa za ka ga ƙasar su mala yadda ka san ƙera ta mala'iku suka yi komai nasu mai kyau ka su a ƙoshe jajaye bulbul da su mu ba ko ni nan da ba don wanka na yau bai wallahi ba Allah sai ya dafa wallahi tallahi ka ga mutum ya fito malam da kasan daga kabari ya fito a gigice kamar zai cinye kansa dan bala'i ya fita daga hayyacinsa saboda zalunci abinci ma ya fi karfin mu abinci ba abinci ya fi karfin mu ka duba yanzu da yawa cikin kasashen duniya sun gama da harkar abinci amma mu yanzu duk buge-buge mu akan abinci ne from the scratch abinci wallahi tallahi abinci ya fi karfin mu abinci ba ka da garantin gidanka za ka ci abinci sau uku akwai bala'in da ya wuce wannan kuma ba mu da kudin ne muna da kudin mun fi da yawa daga cikin kasashen duniya kudi najeriya muna cikin kasashen da suna da kudi a duniya shi yasa ko yar tafiya ka yi ka je wata ƙasa ka ɗan yi sati biyu idan ka dawo da Allah in za ka tafi duk da za ka yi tafiya ka yi haka ka ɗauki hoton kanka bayan sati biyu in ka dawo ƙasar ka da ɗaukan hoton ka sha bambanci saboda can hankalinka a kwance baka da matsalar wuta baka da matsalar ruwa baka da matsalar kaza malam wasu kasashen fa gas din nan da kake na wannan gas kuka wayarin din famfo ake yi yanda ka san ruwan famfo aka ake tura shi billahi lazimu malam gas kuka saboda suna da gas din a kasar kuma za a yi musu amfani da shi a kasar su nasu ne mu muna da shi wasu barayi ne suke sacewa akwai kasashen da fa ruwan sha ya fi fetur arha ya fi shi ya fi shi tsada ruwan sha ya fi fetur tsada wallahi saboda suna da shi mu kuma muna da shi wasu ne suka mallake rijiyoyin najeriya gaba ɗaya na wasu mutane ne rijiyoyin fetur ɗin na najeriya na wasu mutane ne na alajiwa ne na wane-wane nan ya muriwa ne ikici kowa ne na waye sun rabe kasar gabaki daya ku matasa ne shi yasa nake muku wannan karatun don ku ji zafi a ranku wallahi idan ba ku tsaya kuka fito kuka shiga harkar siyasa nan kuka samar da gyara ba waɗannan mutanen tsofaffin nan sai sun kashe mu Allah nake gaya maka sun rike abun sai su ya su kawai wani kilik ne in kullura. daga wani a jihar kaza wani a wacce jihar wani a wajen shugaban kasa wani kaza su iya su duk shekara kudu in an dawo su za su yi ta fitowa wai dole su za a zaba ba za a taba samun wani yaro matashi da shekara talatin da kaza wayayye wanda ya san kasa yake da ilimi ba ga sunan muna sun fi miliyan kaza amma ba za su bari wani ya tsallako ba su ya su ne in takarar gwamna ne ma su za su tsayar in ba su ci ba yaron su je ci in kuma ya ci dole ya musu aiki in ma malam komai ya zama ba mu da yanci malam ba za a samu fresh wayayyu fresh yara matasa youth da za su fito su samar wa mutane yanci ba babu yasa muke cikin wahala sata kuwa ana nan ana yin ta to ga dai sakon annan Muhammadu a gaban ku akan masu satar kuɗin mutane mu tafi bawan Allah ya ji ana cewa yaron gidan manzon Allah ya shiga wuta saboda rigar da ya dauke ba a raba ba ba sai lallaba ya je dauko dan igiyar takalmi ba wani ma ya dauko yan kwaya biyu ce ni ma ga nawa na dawo da shi annabi ya ce wallahi da ba ku dawo da shi ba da wuta ne wa ana abdullahi ibnu amr قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة بركجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباءة قد غلها manzo Allah ya dora wani amana akan kayan shi sunansa kirkira kawai sai ya mutu manzo Allah ce ayya ya mutu amma yana wuta suka ce wannan koya aka yi aka zai aka duba sai aka bincika kayansa ashe ya ɗauki wata abaya kwaya ɗaya abaya kwaya ɗaya ɗauka annabi ya ce yana wuta ka hau mota ta kudin haram ka gina katon gida da kuɗin haram ka kai ka karatu da kuɗin haram ka ci abinci da kuɗin haram matanka sun yi ƙoshi sun yi ja kamar tumatir a ƙoshi bulbul da su da kuɗin haram falanka kuɗin haram ruwan shanka kuɗin haram komai naka kuɗin haram wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu an ciyar da kai da haram yaya in kai addu'a Allah zai karba وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا غزا في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه an je yakin khaibar wani mutum ya mutu aka ce annabi zo mai sallah sai ce baran yawa annabi ya ce ba zan yi ba suka ce me ya faru ya manzan Allah dan ne muna tare da shi ya inna sahibakum qad fi sabilillah wannan dan uwan naku ya dauki wani abu ne cikin kayan al'umma ya dauki wani abu ba zan yi mai sallah ba yayi gululi suka ce fa fatashna mata'ahu fa wajanna fihi kharzan min kharz al-yahudi ma yusawi dirhamaini wallahi muna duba kayansa sai muka samu sarƙa cikin sarƙoƙin yahudawa sarƙa cikin sarƙar yahudu duka duka da muka auna ta kudin ta bai wuce dirhami guda biyu ba ita ya zare ya dauke annabi ya ce ba zan mai sallah ba قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على أحد إلا الغالب imam ahmad ya ce ni dai ban sani wanda irin wannan da annabi ya kiyaye mai sallah in banda wanda ya saci kuɗin mutane idan an kawo mutum ya ɗauki hakkin mutane annabi baya mai sallah baya masa sallah malam ku taimaki mutum in yana sata ku hana shi sata wallahi shine gata shine sansa kuma sa faɗa kar yayi kuma wallahi ko a nan duniya ba a kama ka ba a lahira an kama ka ko ba a je kotu ba a nan duniya kana ga kafiri wallahi akwai kotun lahira gwanda ma a yi maka nan kotun duniya a yi a gama ka huta ya ahi ya dan uwana su wanke ka a nan su sa maka soso da sabulu a ce baka da matsala idan kana da matsala a wajen Allah ka shiga uku kai haƙuri haka karatun ya zo yau bai da daɗi ko akwai matsala akwai damuwa amma ku yi haƙuri ku karɓe shi a haka wani satin ma sai kun yi haƙuri don shi ma harkar barayi za mu shiga wani wata ƙwarai kuwa wani wata abinda za mu bayani ne a kan barayi sariƙaci wa qatilu nafsi da wanda ya kashe kansa idan mutum ya kashe kansa annabi sai ce bari ma ba وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا الأمة لغلول تو تو ga wata magana ita kuma mai nauyi ita ma annabi ya faɗa a hadisi riwayar imam Muhammad da ibn adi da imam baihaqi albani yace sahihi ne hadayal ummal kyaututtuka da ake ba wa ma'aikata wannan gulol ne kamar yaya zan zo yi bayani barin karisa wa fil babi ahadith kasira wa ba zuwa fi babi zulm akwai hadisai masu yawa amma za mu zo babi na az-zulmu akwai babi da mu yi na zalunci wa zulmu ala salasati aqsam zalunci kashi uku ne daya aklul mali bil batil cin dukiyar mutane ta hanyar barna na biyu zulmul ibadi bil qatli zaluntan bayi ta hanyar kashe su wa darb da duka wal kasr da karyawa wal da ji musu ciwo na uku zulmul ibadi bi shatmi zaluntan bayi ta hanyar zagin su wallahan da la'anta wa sabb da zagi wal qazf da yi musu qazafi wa qad khataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mina manzo Allah ya yi huduba a mina fa qala ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun amina ya yi huduba ya ce ku saurara lallai dukiyarku jininku da dukiyarku da mutuncinku akan kanku haramun ne kamar haramcin wannan rana a wannan wata naku fi shaharikum hada fi baladikum hada a wannan gari naku muttafaqun alayh a wata riwayar manzo Allah ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur duk sallar da aka yi ta babu alwala ko tsarki a karba wala sadaqatin min gulul wanda ya saci kuɗin mutane sai je ba da sadaka Allah ba zai karba ba ya saci kuɗi ya saci kuɗi ya saci kuɗi amma ya je yana ta aikin Allah Allah ba zai karba ba fa nas'alullaha at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda imamu zahabi ya ce muna neman Allah ya datar da mu akan abin da yake so da ya yarda da shi innahu jawadun karim lalle Allah mai kyauta ne kuma mai karamci wannan shine karshen babin wannan babi da muka karanta na al-ghululu fil min al-ghanima me al ummal mutum ne yana aiki a ofis yana rike da wani ofisi yana kaza yana dan abubuwa haka to sai wasu da suke da alaka da ofishin za su zo a yi musu wani aiki ko wani sa hannu ko na abu sai su rinka kama kyaututtuka wannan gulul ne haramun ne karɓi wannan kyautar me amfanin me haka saboda in ka karɓi wannan kyautar zai iya yiwa wata rana wani abu ya zo na aikin su ka yi musu da gaggawa ka danne hakkin wani ka ba su idan ba gane ba malamin makaranta ne yana koyarwa an dauke shi ana ba shi albashi kawai sai wani yaro dan gida wani alhaji sai rinka yi mai ihsani yana kawo mai kudi ko ya sayo mai agogo ko ya sayo mai takalmi ko ya sayo mai hula ai malamin su ne ko lakcara ne a jami'a hulul haram saboda me duk lokacin da ya zo ya dauka ya baka asali dai kan ba kai ana biyan ka albashi ba to me bukatar sai ya ma wani abu na biyu watakila inda ba don kai malami ba ne ba kana tare shi kana karantar shi ba zai baka ba ya baka saboda alƙalla in ka zo makin ɗin jarabawa ka zo ka tarar da sunansa dole dai ka ɗaga mai ƙafa don ku za ka tuno agogon da yake hannunka shi ya baka wani lakcara ya burge ni a jami'a wani ɗalibinsa ya je umra da ya je umra da ya je umra ya je samu agogo mai tsada sai ya siyo ya kawo mai yanzu sa hawa yau alhamdulillah a ka dawo ne eh, na dawo sai ya ce ga dan gift ma na kawo sai ce ayya thank you very much na gode ya ce ina son agogon nan amma ina tunanin lahirata ya ce kagan na karma agogon nan ka zama surikina haka kai ɗalibi na ne duk da na zo makin ɗin script ɗinka sai na tuno duk ranar da muka yi assignment in na zo kan sunanka sai na tuno so ka tafi da agogonka na gode Allah ƙara zumunci shi ina son ka ina ƙaunarka wallahi amma riƙe kayanka amma in aiki ya zo zan yi aiki a kanka daidai ku yi wa kanku adalci inda yana karba ko ya karba yaya alkali yana yin alkalanci ma'aikaci ne sai kawai wani ya zo yake taimai isani yana karba duk ranar da aka zo an kai shi kara ko aka zo za a shari'a sai ya ce a kai shi kotun wani saboda ya san yana da alaka da shi yana masa hidima ba a yin hidima a najeriya a banza to wannan hidimar da ya yi ita ce za ta yi masa aiki dan sanda ne ofisa ya haka ya gaja jima na na san na san wata yayi nisa wai fita ce eh wallahi da kai da dai zo ka gani abun nan karbi wannan ya dan dunkule dan dubu biyar ya bashi ya soki ba mamaki ranar da kes ɗinsa ya zo police station ɗin nan wallahi wannan ofisan bai zai bari a cuci wannan mutumin ba wani sanda mai imani ya gaya mu ce malam ina kan kanta ina duci sai wani mutum kawai ya zo an kamo ɗansa ana kaza ana kes an zo za a tafi ba a gama kes ɗin ba sai ya dunkule babban alhaji ne dunkule dubu biyar haka sai ya miƙo ya ce rike wannan ka gani ce alhaji wannan na mai ce a karɓi mana roƙo na kai ce ba roƙo sai ce a na gode ka karɓa ofisa ya ce a na gode wallahi na gode na gode ɗan sanda ne na san shi ɗalibi na ne yana zuwa makaranta Allah sa ma wataƙila yau ya zo ya bugo min waya ce mutumin na ya ɓatar ya ji ba daɗi na ce kwarai wannan shine imanin ka shine daraja ka shine ɗaukakar ka ya ce wallahi in na karbi kuɗin na malam gobe idan ya zo dole na bi kes ɗin yaron nan nasa sai na san yadda zan yi na yi masa aikin 'yan sanda dan 'yan sanda suna da aiki ya ce ba na karɓa ya ce duk ranar da mutum ya hau kan kanta yana abun nan zai ta samun abubuwa to amma yau ku duba rashawa yadda ta kashe mu a titi dan sanda zai tsaya da karfe takwas karfe tara in ka zo ka duba fa binciken ka zai sai fara gaishe ka alhaji ya garin ne ya al'amura alhamdulillah to Allah kiyaye alhaji Allah kai kala Allah ya tsare ni wani ma da ya zo ma ni sara mun yayi nace ayya wani jami'i ya tsare ni wata rana ina tafiya zan je gona ina dawa ne da gona haka ya gani a wannan to ina jin kamar da ya dan gane ne haka sai ya zo gaban mota ta na ka alaja na wahala a ƙasar nan wallahi hai Allah da ya sauyi sai ya tambayi dan uwansa wai yau nawa ga wata ne ma ce wai bisa yau bakwai ga wata ne ce ka wallahi ko salari ba mu samu ba shi baba buhari ya tafi ingila bai dawo ba a yi mana albashi ba kaza kaza kaza kaza na ce allah ya dawo da shi lafiya ce ni ma dan uwanka ne dan albashi ofisa in kana son addu'a gyara zamanka in daga hannun kora maka addu'a dan na iya ta kuma ka ga baka so ba ni wuri na wuce dan ba komi na ɗauko ba ba laifi na yi ba haka za a yi malam na ce kwarai ko da gaske ce to ai mana addu'ar na ce kwarai kuwa ita ma in na ga dama tunda ta kyauta ne ba biya na kai ba na ga dama ne in na ga dama ba zan yi ba malam ko ina ana ba da rashawa yanzu asibiti za ka je mai ba da kati wallahi sai rinka canja maka in ya ganka da dan maiko ko ka maza maza ka bashi abun nan ko kana tsaye kawai sai a zo a ce na ga jaji mana ai manyan mutane irin ku ai bai kamata ka bi layi ba ai ha ba alaji za ka zo ka tsaya zo ka gani zo ka zauna a nan me sunan ba ni sunan rubuta mun sunan a rubuta sunan ko ya je mutane sun zo tun da asuba suna bin layi ya je ya yanke layinsu. su kana jin ya ko ya je ya ɗauko maka ya baka ka ɗauki wani abu ka bashi corruption rashawa waɗannan su ne abubuwan da aka lalata mu a najeriya da su kuma shine mutanenmu sun ƙi yadda su gyara yanzu admission za ka nema aiki za ka nema sai ka ba da rashawa makaranta za ka je kana nema sai a ce ma in ka ba da kaza sunanka zai fito soja za ka nema sai ka ba da rashawa ɗan sanda za ka nema sai ka ba da rashawa kuma ƙasar ku ba baƙo ba bare ba to idan kuka bari wannan rashawar ta ci gaba da gudana kuka yi shi za ku samu yanci ya kamata a mu'amalance mu a matsayinmu na 'yan ƙasa a ba mu mun cancanta na zo jami'a na cika tun da na ci jarabawa a bani admission na zo neman aiki a ma'aikata a yi mun interview tun na ce a bani ofa amma sai in kana da shi wani yaro ya bugo min waya wata rana ce ya je wani guri mai maiko ana interview ya ce wallahi malam na yi ni ne na ɗaya turancin da aka yi na cin ne ya ce da aka gama suka kira ni a waya suka ce kai ba wani ɓoye-ɓoye kai ka ci interview nan amma in kana son wannan takardar sai ka cike mana kuɗi naira dubu ɗari biyar babban wuri ne malam gidan kuɗi ne ya ce ɗari biyar ya ce wala malam kuɗin mota ma da kiran samu na jini ɗari biyar suka ce kai haka ake ka je ka fafata ka je ka san yadda za ka yi kuma ma mai wayan sai ce masa kuma duk inda ka ga za ka kai ƙara a ƙasan nan ka faɗa ka je ka faɗa sai an ba da wannan kuɗin suka yi ta tafka ciniki da shi da kira aka tsaya akan ɗari biyu da hamsin shi ne ya bugu mu waya ce to yanzu ya zai shi ba shi ya je biya ko ya haƙura ko ya to rashawa abin da ake nufi da ita shine ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka abin da baka cancance shi ba amma yanzu idan wannan wayar taka ce ka je ka tarar da ita a hannun wani ko jami'in tsaro suka ce bara a baka ba sai ka ba da naira dubu uku da ɗari biyar a baka tunda taka ce ka ɗauki dubu uku da ɗari biyar ɗin ka bayar karbi kan kai Allah isa abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh